Karfe biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa 'yan Najeriya mazauna birnin Kwani sun koka tare da yin Allah wadai da matakin da kungiyar sai dai yawo ta ɗauka ga kasar Nijar. Duka dai dangance da matakin da kungiyar sai dai yawo ta ɗauka ga Nijar kungiyar manoma rani na jihar Agadez. sun sha hankalin manoma da su tsawaita noma albasa a rahoton na musamman za ku ji hira da aka yi da wata mata mai kula da famfon murtsatsi cewa da forage a wani gari na yankin agades to yanzu ga labarun dalla-dalla Ali Muhammad Lamin Zain ya kasance sabon Firaministan ƙasar Nijar a jiya ne Majalisar Mulkin Soja CNSP ta sanar da haka ta hanyar wani ƙuduri. Bayan wannan kuma an yi naɗe-naɗe inda aka naɗa Birgediya Amadu Didili. shugaban babbar hukumar tabbatar da zaman lafiya birgediya abu tage muhammadu a matsayin babban inspekta na sojoji da kuma gendarmerie sannan a fadar shugaban musamman shugaban majalisar sojan ƙasar niger cnsp an naɗa kana ibro amadu bashiru a matsayin babban hafsa soja na musamman shi kuma laftanar kanar habibu asma a matsayin babban kwamandan soja masu tsaron fadar shugaban kasa. A ɗaya ɓangare wata tawagar sojojin Mali da Burkina Faso a jiya sun kasance a ƙasar Nijar. Manufar wannan ziyara shine don su ƙarfafa wa Majalisar Mulkin Soja CNSP ƙwarin gwiwa da al'ummar Nijar a kan matsin lamba da Sadiyawa take yi a cewar kakakin tawagar Kana Abdullahi Maiga musamman a yayin da ya gana da shugaban riko na soja na ƙasar Nijar ga abin da yake cewa. Euh, euh. Muna ɗauke da sakonnin masu girma Kanal Hasimi Goita, shugaban mulkin rikon kuma shugaban ƙasar Mali, da na Kaftan Ibrahim Traore, shugaban mulkin rikon kuma shugaban ƙasar Burkina Faso. Tattaunawa da ta shiga mu da shugaban majalisar sojojin Nijar CNSP gaba ɗaya ta mai da hankali ne kan muhimman matakan da Kanal Goita da takwaransa na Burkina Faso Kaftan Ibrahim Traore suka ɗauka bayan hukunce-hukunce da ƙungiyar Sidiyawo ta yanke musamman kawo goyon baya ga al'ummar Nijar da kuma hawan kujerar naki na Burkina Faso da Mali na aiwatar da ranar hukunce-hukunce na taka doka da rashin mutunci da aka doka a kan 'yan Nijar. Abu mai muhimmanci shine jaddada cikakkiyar anniyar su ta ɗaukar matakan kariya na kasashen na Burkina da Mali matuƙar Sidiyawo ta yi amfani da ƙarfin soja a kan Nijar. A yayin da Najeriya ta rufe iyakarta da ƙasar Nijar biyo bayan matakin ƙungiyar Sediyawo, 'yan najeriya mazauna birnin kwanni da ke iyaka da ilela sun yi nuna rashin jin daɗinsu a game da matakin rufe iyakar sun yi kira ga hukumomi da su sake duba wannan mataki ga abin da suke shaidawa asman musa arzika Najeriya. Kowa san akwai dangantaka babba tsakanin mursu kyakkyawar mu'amala da kuma ga auratayya musamman nan cikin birnin Kwani. Mutum nawa ne wanda mahaihiyar shi a cikin Najeriya take? Mutum nawa ne kuma dan Najeriya da mahaihiyar shi a cikin Nijar take? Kenan mun zan uwa ɗaya uba ɗaya. In dai fata ta shine a samu daidaito ga wannan al'amari. Allah ya kawo mana zaman lafiya. Mu dai mazauna Nijar ne muna zaune cikin Nijar da kwanciyar hankali ba wani wanda ke tsangwama mu kuma ba ma tsangwama kowa. Wannan al'amari gwamnatin Najeriya da ta Nijar ta so samu zama sasanta a ɗage wannan wannan abun saboda na cutar da al'ummomin talakawan ainihin ita Najeriya da kuma talakawan ainihin Nijar. Ba mu ji daɗin liƙewa gabo da ba. Ba mu son araba mu da Nijar. Dangantaka ta tsakanin Najeriya da Nijar wadda kasan uwa guda uba guda ta aihe mu. Don haka mu ba mu fatan wata matsala tsakanin mu da 'yan Nijar. Saboda muna da ɗiya Nijar muna da mata Nijar da za a yi musu wani abu wanda ya taɓa Nijar. Don haka ba mu fatan wani bala'i shahi Nijar kuma ba mu wani bala'i shahi Najeriya. Biyo bayan matakin da ƙungiyar Sidiyawo ta ɗauka a kan Nijar bayan juyin mulki da sojoji suka yi a Nijar, haɗakan ƙungiyar masu noma rani na Agada sun yi kira ga masu noma albasa da su tsawaita noma albasar dai da ake nomawa a ƙasar Nijar ana sifirinta ne zuwa ƙasashen mambobin Sediyawo. Madugu Nuhu ya yi wa Musa Muhammad Musa Maman ƙarin bayani. Dangance da matakan da CDAO ta gindaya, muna jan hankalin manomanmu albasar agadas kaso tasa'in cikin ɗari ana kai ta ne a ƙasashen waje kamar su Cote d'Ivoire, Benin, Togo da Ghana. Kenan an su kai albasa mai yawa bana za a iya fuskantar rashin sayarwa don ko ba za a fitar da ita ba. Shi yasa muke tambayar su gaskiya a waga kakar su karkata wajen noman albarkatun cimaka kamin a ga abin da zai iya faruwa don ba a san ba tsawon lokacin da wannan matakan za su ɗauka. Muna jan hankalinsu su yi hattara kuma su bi gargaɗin da ake musu. Albasa da zaran an cire, kun san albasa da zaran an cire ta, batta yin wata uku take lalacewa kuma gashi ba mu da wuraren da suka dace na ajiyarta. Lokacin ba gida ba daji a ƙasar Nijar lokaci ne da cimaka take yi matuƙar tsada sai dai wannan lokacin farashin shinkafa ya yi tashin goron zabo kwanakin nan. Misali ayaru wakilinmu Abdullahi Ahmadu ya tattauna da Mamudu Kusu Koyo wani ɗan kasuwa ga abin da yake shaida masa. Ni mai sayar da hatsi ne, a yau ina iya ce muku bai wuce bahu uku da ke cikin shagona ba. A yau duka masu kokawa akan tsadar abinci to bayan mu suke. Muna tambayar kanmu menene ya kawo wannan tsadar abincin da ba mu taɓa ganin irinsa ba. Lokacin baya ton na shinkafa bai wuce jika saba'in zuwa saba'in da biyar ba. Amma yau ton na shinkafa ya kai jika ɗari da shida. A wani waje ko kana da kuɗin baka samun cimakar. ana ayaru ba a taɓa ganin hatsi sun katse ba. A ranar Laraba muna sauke hatsi mota uku mota hudu, amma gashi har yau mu sauke ko guda ba. Mu da muke kawo abincin jama'a su saye, gashi ba mu da shi. Yanzu haka a shagona bai wuce buhu ɗaya da ya rage ba. Shi ma kun san ba zan sai da shi ba zan kai shi gida na na aji. ya yi 'yan kwanaki da ƙasar Nijar take fuskantar ɗauke wutar lantarki a ɓangaren asibitin Torodi da ke cikin yankin jihar Tilaberi. An ɗauki duka waɗansu matakan da suka dace domin kaucewa duka wata matsala da kan iya kai kawo. ai sa'uwar gidan Umaru a hirarta da Abubakar Sani. mun sai ma mu ce wannan delestage kin babu majin shi kamar yadda mutane ke ta korafi a kai a yanzu haka da nake muku wannan maganar tun da sahe muna da wuta ba da wata matsala mu dai har yanzu ba ga komai ba abin da ya sa muke cikin wannan al'amarin shine dama can muna da lokacin da muke dora wutar lantarkin kan grup saboda a nan torodi wutar lantarkin ta ba ta da karhe saboda kayan aikin namu suna bukatar wuta sosai idan karhe ɗaya ta yi da kowa yake da bukatar wutar sai mu mai da wutar kan grup kun ga shi yasa ban ma san ana da jikin ba baya ga wannan ba mu da wata matsalar wuta da take damun mu da sahi a wannan asibitin Al'ummar garin Biri da ke cikin ƙaramar hukumar gangara da ke cikin yankin jihar Zandar suna fuskantar matsaloli na rashin kai ga samun tsabtun ruwan sha. A lokacin rani misali mata suna shan matukar wahala sai sun yi tafiyar kilomita da yawa domin su kai wajen neman ruwa. Amina Bukari 'yar garin Biri ce ta yi wa Hawa Usman ƙarin bayani. Amina Bukari. Wahala muna shan wahala gurin ɗaukar ruwa da damuna ko da rani. Da rani sai mun tafi can gabas muke ɗaukarwa. Kuma in babu sai an tafi culum ko gangara ake ɗaukarwa. Yi kuma a saye. Tun da ga wannan wahala ce ake yi kullum ma. Ruwan yashi shi ya ƙare da rani sai an tafi an saye. Ruwa ne ja kawai kawai shan shi ne dai muke. <laughs> In zarmu ya kakawa ake tona. Eh. Aka tona sai a tar da a ɗauka. shekara guda da ya kare kuma sai an sha wahalar neman shi hmm. kuma duk garin bai da rijiya ina ga rijiya kawai haka ne kullum ma kullum ma haka nan ne A jiya ne a Gingimi projen Zaman Lafiya da Tsaro suka yi wata ganawa da al'umma da jami'an tsaro da zuma al'umma su rinka dafawa jami'an tsaro a cikin aikinsu domin tabbatar da kwanciyar hankali a yankin na Difa. Hajara uwar gidan Nuhu ita ce shugaban wannan projen Zaman Lafiya da Tsaro ta yi wa Maina Abdullahi ƙarin bayani. mun hanga mun gani ne tsakanin soji da horon hula akwai matsaloli da yawa kuma ga halin da jihar difa take ciki na yaƙi da yake mu kullum gurin mu a samu sasantawa shi shine yasa muka kai hannun mu gurin 'yan doce da suka ba mu tallahi za mu gama soje da horon hula a zamna a sasanta bisa kan duk matsalolin da suke ci musu tuwo a ƙwarya saboda mu samu mu yaƙi wannan yaƙin da yake a cikin jihar difa a gane ma juna a gudu tare a tsira tare saboda duk abin da ya samu soje ya samu horon hula kuma duk abin da ya samu horon hula ya samu soje kenan dole ne da soje da horon hula da mu 'yan ƙungiya na zaman kansu mu tashi mu yi aiki tare saboda mu tsira a tare tare kira wanda a gare ni da su jagororin wanda ake ce ma communautaire da otorite da shugabannai waɗanda a cikin komin da shugabannai ne militaire mu tashi mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. To yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman domin magance matsalolin ruwa al'ummar garin Adaptap da ke cikin da'irar agades sun kafa wani kwamitin da ke kula da sayar da ruwan famfon murtsatse cewa da forage ta dalilin wannan aiki suna samun abin kula da wannan famfon na murtsatse kuma sun mika kira ga hukumomi da su ƙara yi musu waɗannan famfuna fatima walla shugabar kwamitin kula da wannan famfon ga abin da take shaidawa asma abubakar nan ruwa ne muke saidawa da ruwan ga daga forash suke fitowa su zo nan ka to ya ne kuke tsarin saida ruwa yanzu na an aka kawo layi ne muke yi kamar yanzu wanda yake da bidon shi takwas sai ya cika ya fita ya ba abokin shi kowa sai ya cika ya tahe shi to nawa bidon guda yake bido bi kada go muke saida shi kuna da lokaci ne na aiki haka ko ko kowane lokaci in na zo nan wurin ina ya samu wala hawin bakin sizar har zuwa dizar mu ne nan karci yake gana da dizar ta yi sai a kashe wa'ancan su ma su kama katorzar sai su maido mana sai zayar sai mu fara ba da ruwa to kowane lokaci ana samun ruwa cikin shekara duka kullum akwai ruwa kowane lokaci kowane lokaci akwai ruwa kuma ruwa suna isan mutane ba su isan mutane ruwa ba su isan mutane saboda yawa gare mu kuma kawara cikin guda ne kuma tabarkalla mu dukkanin har da flam de la nan suke sha kenan ruwan sun mana kada dabbobi suna zuwa su doka nan a'a mutane su suke dokan ma dabbobin su suna kai gida suna sha da musu kenan ina gane ruwan da ke gare ku yanzu disponible bai isa gari bai isa gari daga yanzu diba da ya sha ruwa sun zama kadan kuma diba ka gane akwai wanda yake har ba su sha ba kana ga biduna ga suna aje ba su da ruwa kuma ruwan su deja sun rabi to ya kuke su wannan ruwa yanzu gwamnati ne prive ne ko ya ne ga namu ne na gari in muka tara su sai mu je mu kilga mu muka samu cikin wata a wasu sa'a muna samun jika hamsin da fudu hamsin da shida hamsin da daya kamar ruwan da yake sun rage kamar yanzu ga wata da ta mutu sai ta yan mil sai san muka samu bisa waccan da yake akwai ruwa da yake na na san ta rage ba mu samu kudi da yawa ba to shi wannan kudin me ake yanzu da ja da muka tara wa anga kudin forage ya lalace yana son bumba ta nafsan mil da su muka doka aka so wannan bumba aka gyara forage wa anga kudin da muke tara ka kadagon gari kake gani inda ba mu da su da mutane sun mutu da kishirwa saboda lalacewa ta yi ruwa suka saya kwata-kwata mun yi sa'a da yake muna da kes aka doko cikinsu aka je aka sayo aka gyara forash. To shi yanzu in forash kamar ya samu babban matsala ya ne ake? Mu da kanmu ne muke gyaran shi kudin da muke tarawa cikin kes su ne ake doka ana samo mai gyara ya zo ya gyara. To ku yanzu mm. wani kira gari? Muna kira ga gwamnati ya tallafa mana bisa ruwan ga a kara mana wani forash mu samu ruwa ya wadata ga jama'a duka kowa in ya zo ya sha. To madalla masu mu karshen labarun kenan inda yanzu haka masu kula da harshen zabarmanci za su shiga su kawo muku labarun harshen zabarmanci karfe shida da minti 15 idan kuka tarbi eh, musamman Rafika a tahir tana ɗauke da musamman muhawara ta musamman a yankin jihar Doso a yi sauraro lafiya.